Kot na ƙungiyar ƙwallon kafar Manchester United ya yi kira ga 'yan wasan shi na ƙungiyar da cewar kada su yi nauyin jiki bisa ga nasarar da suka samu a kan ƙungiyar Liverpool a wasansu na gaba da ƙungiyar Aston Villa. Shugaban ƙungiyar dai Mr. Wayne Rooney ya ƙara da cewar nasarar da suka samu a Anfield ba za ta yi manufa ba idan har ba su samu buge ƙungiyar Aston Villa ba a wasan da za su buga ranar Asabar. Ƙungiyar dai ta ɗauki ƙwararan matakai don tunkarar wasan zakaru na UEFA bayan nasara da suka samu na ci biyu da ɗaya da ƙungiyar Liverpool kamin hutu na ƙasa da ƙasa a ranar 23 ga watan Maris. Shugaban da ya ƙara jan kunnen 'yan wasan nashi da cewar kada su yi wasa da zai sa duk ƙoƙarinsu ya tafi a banza.